da ta daidai da sha ɗaya ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da sha shida ga watan januwari shekara ta dubu biyu da sha ɗaya wannan shine kasar na talatin da biyu daga cikin jiran giyar karatuttukan littafin alfatwal hamawiyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyatul harrani allah ya gafarta mishi idan ba a manta ba dama dai shi wannan littafi kamar yadda ibnu taimiyya ya faɗi tun a farkon shi cewa tambaya ce aka rubuto mishi ana buƙatar ya sharhin ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani da ingantattun hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallama game da siffofin Allah da kuma sunayen shi kuma waɗannan ainihin ayoyi da zai yi sharhin su yana mai ɗibo maganganu daga cikin maganganun malaman musulunci daɗin gushi akan haka sai ibnu taimiyya shi ko ya zai yi sharhin waɗannan ayoyi kamar yadda kuma zai yi sharhin waɗannan siffofi da sunaye na Allah da ayoyin ma'ana zai cuɗanyi matsalolin da junansu ayoyin da suka zo a cikin alƙur'ani suna bayani game da wasu siffofi zai tsaya zai sharhin waɗannan ayoyi sannan wasu sunaye na Allah maɗaukakin sarki waɗanda sun zo a cikin hadisai waɗanda babu su a cikin alƙur'ani kamar al-muhsin suna ne na Allah bai zo a cikin alƙur'ani ba muƙabilin shi ko wanda ya kusa da ma'anar shi da ya zo a cikin alƙur'ani shine albarru sun kusa ma'ana ɗaya amma ma'anar su ba ɗaya bace hakikatan keke da keke don wannan na cewa inna kunna min qablu nad'uhu innahu huwal barrur rahim abinda albarru take nufi ko yake nufi daga cikin sunayen Allah shine Allah mai kyakkyawan sakamako mai bayar da alheri mai kyautatawa ga waɗanda suka kyautata mishi al-muhsin shi kuma suna ne na Allah da ke siffanta Allah da jimillar kyautatawa ga kowa da mai kyautata mai da mai munana mai don haka Allah Almuhsinu ne kuma Allah albarru ne to yanzu ayoyin da suka zo suna ɗauke da bayani dangane da siffofin Allah maɗaukakin sarki kaga ibnu taimiyya zai sharhin su sannan sunayen da sun zo a cikin ainihin hadisai waɗanda ba su zo a cikin alkur'ani ba duk zai yi sharhin su don haka zai haɗa matsalolin ya sharhi sannan kuma sai ya ce zai ɗibo daga mabambantan malamai da duk ainihin wato ɓangarorin da suka fito a cikin musulunci muna kan maganganun da ya ɗibo daga ainihin wani babban malami mai suna al'imamu abu abdullah muhammad ibn khafis daga cikin littafin shi mai suna itiqadu tauhidi bi isbatil asma'i was sifati shine a yau sai ce ثم ذكر أبو عبد الله خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم يتنازعون في القدر sannan sai shi baban abdullahi ya ambaci wani lokaci da manzon Allah ya fito ya samu sahabbai suna jayayya game da kaddara wa ghadabahu kuma da irin fushin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ainihin wato nuna a lokacin da ya ga wannan jayayyar ina son ku gane ya fito ya same su wannan ya ce kaza game da kaddara Allah wannan ya ce kaza sai maganganunsu suna karo da juna wannan ya ɗauko aya kaza ya ce to ai ka ce kaza to ai auri kaza Allah kaza ya ce kai kuma ka ce kaza to ai Allah kuma auri kaza ma'ana suna ɗaukar alkur'ani suna mudaraba suna dukan ra'ayoyin juna da ayoyin alkur'ani sai annabi ya bayyana fushin shi to wannan malami ya kawo wannan hadisi shine sai a ƙasa shi professor tuwaijire ce wal hadisu bi tamamihi an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi yadda riwayar hadisin take da cikakkiyar riwaya ya zo daga amr ne ɗan shu'aib shi ko daga mahaifin shi shi daga kakan shi warware wannan ƙabiyar a cikin ilimin hadisi ta samu saɓani yanzu amr ɗan shu'aib an abihi daga baban shi baban shi shu'aib to an jaddihi daga ainihin kakan shi kakan wa idan ka ce kakan amru to wane ne kakan amr shine muhammad shi kuma waye baban shi shine abdullahi dan amr dan ainihin as sahabi to me ake nufi da wannan isnadi sai saɓani ya faru a tsakanin ainihin wato malamai na hadisi da malaman jarhuwar tadi daga nan ne matsala ta taso wadda ita wannan matsala ta hukunta ko dai wannan isnadi ya zama sahihi in ya tabbata muttasili ko kuma ya zama mursali munkat'i don haka ba'ifi haka sai ku duba ga yadda bayanin yake amr ibn shu'aib shi ku ce an abihi shi ku ce an jaddihi to yanzu dai amr ne mai riwaya shu'aibu ne baban shi shi kuma shu'aibu nan aka ce an abihi daga nashi uban to wane ne uban shi ne muhammad an jaddihi shi kuma muhammad nashi uban shi ne. عبد الله ابن عمرو ابن العاص صحابي to bari ku je ina son ne mu gano matsalar tukuna matsalar ita ce amru da yace daga mahaifin shi yanzu kun ga an san mahaifin shi ko shine shu'aib a ah, shine shu'aib yanzu shi shu'aibu ne ya ce an abihi muhammad muhammad kuma kenan an jaddihi ko kuwa shu'aibu ne yake cewa an abihi kuma an jaddihi wato jaddin kakan nawaye da ku tsaya ku fahimta idan kakan amru ne waye kakan amru muhammad to idan muhammad din shine kakan to hadisin ya zama mursali domin kenan yanzu kakan shi ba sahabi ba ne Muhammad shi shine yace manzon Allah ya ce tabi kenan to hadisin ya zama mursali kun ji dalilin da yasa wasu malamai suke cewa riwayar amr riwaya ce da'ifiya saboda ne saboda sun fassara an abihi an jaddihi jaddidin suna nufin wai jaddu amr jaddu amru shine muhammad wato amru ya ruwaito daga kakan shi a'a kakan baban shi shu'aibu baban shi muhammad muhammad baban shi abdullahi to yana nufin kenan yanzu dan mu yi karara kun ga yadda isnadin yake an amr ha hmm. an shu'aib shu'aibu kuma amman an abdullahi ai gaba ɗaya babu muhammad a cikin riwaya abin da ya kawo matsala kenan amr ya karɓo daga baban shi baban shi kuma ya karɓo daga kakan shi shine abdullahi ibn al-amr ibn al-as shi kuma sahabi ne don haka a nan a cikin riwayar babu ambaton wannan ma gaba ɗaya Muhammad waɗanda suka ambaci cewa abin da ake nufi da jadduhu jaddu amr shine Muhammad amma a jaddu dan suna son ku fahimci abin karare a larabci amr ibn shu'aib an abihi daga baban shi shu'aibu kenan to shi kuma wannan shu'aibu an jaddihi daga kakan shi jaddu shu'aib to waye jaddu shu'aib shine abdullahi a ƙarƙashin haka wannan riwayar muttasila ce ba ainihin munqati'a bace ba insali bane amma waɗanda suka ce an amr ibn shu'aib an abihi shu'aib an jaddihi muhammad qala rasulullahi to muhammad in yace qala rasulullahi tabi'i ne ya zama riwayar ta zama mursala to shine aka samu malamai muhaddithin suka tsaya suka tantance matsala in kuwa karanta sharhohin da Ahmad Shakir yayi akan sunan Tirmidhi ya tsaya fitar da matsalar tsaf haka sharhin da ya a cikin ainihin wato alba'isul hafiz ya fitar da matsalar tsaf jama'a kun fahimci wannan a ƙarƙashin haka riwayar amr riwaya ce ingantacciya amma ɓangaren ingantacciya hasana malamai suna ce mata riwaya ce hasan haka bahaz ibn hakim an abihi an jaddihi ita ma riwaya ce muttasila hasana ko kun fahimta jama'a wa alaikum salam wa rahmatullah eh mana tana iya yiwa ai da yakan yi riwaya a wurin mahaifin shi kuma yakan yi riwaya a wurin kakan shi yanzu tambayar ita ce ya tabbata shu'aibu ya haɗu da kakan shi abdullahi ɗan Amur ya tabbata shi kenan to tunda ya tabbata kuma shi shu'aibu mutumin kirki ne ba a zargin shi da tadlisanci kuma ya ce ya karɓo a wurin kakan na shi kenan ya tabbata ba tsallakewa ba ne a'a mahaifin nashi ta tayu ba malami ba ne kuma ya zama kakan shi malami ne shi kuma ya taso ɗalibin ilimi ne ba ka sai je wurin kakan kuma ta yi mahaifin malami ne tare da haka bai hana kuma ya karɓi riwaya a wurin kakan shi don haka riwaya ce tabbatacciya to amr ya karɓo daga mahaifin shi shu'aib shu'aib kuma an abihi ko shu'aib ya karɓo daga nashi mahaifin waye nashi mahaifin a ah, muhammad eh eh muhammad amr ibn shu'aibin ko an abihi daga mahaifin shi shu'aibu an jaddihi shi kuma shu'aibu haka ne daga jaddin shi daga kakan shi abdullahi dan amr kala kakan nashi abdullahi dan amr ya ce kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ala ashabihi manzo Allah ya fito ya samu sahabban shi wahum yahtasimuna fil qadr suna ainihin wato jayayya game da kaddara faka annama yufka fi wajhihi habbur ruman kama ana ciccizge ƙwayan ruman daga fuskar shi mana kamar mutum ne a ce danya kuke cewa ko dinya danya dan dinya kuma wani tsuntsu ne mm. ko kun fahimta danya ita ce wani ƙuraje ne ɓulu-ɓulu da ke fitowa ɗan adam a fuska to yanzu a ce sai a samu wannan ainihin wato irin ƙuraje sai a rinka ciccizge maka su da wani karfe haka ya kake ga za a ga ka? za a ganta cikin damuwa to haka annabi sallallahu alaihi wa damuwa ta bayyana a fuskar shi ɗaya kenan na biyu misalin da zaka fahimci wannan in baka san roman ba shine kamar ka tsaga gwaiba guda ɗaya ka tsaga ta biyu sai ka sa wuka kana ciccizgo ƙwayoyinta shine misali to haka kwatan kwatankwacin haka roman yake an fahimta jama'a min al-ghadab na ɓacin rai ashe manzo Allah yana nuna musu damuwa ko to damuwar da manzo Allah yake nuna musu ko ɓacin rai ba ta cin mutunci ba ce ta mecece ta karantarwa ce yana son ya nuna kuskuren da suka samu kansu faƙala sai ce bi haza umirtu wannan shine abin da aka umarce ku wali haza khuliqtu dan haka aka halice ku tadribuna alqur'ana ba'dahu bi ba'd kuna daukar qur'ani kuna makar junan shi da juna kai ka ce to aya kaza ai ta ce kaza wani ce to ai kuma aya kaza ta ce kaza yanzu ayoyin sun daki junan su kenan abin da aka umarce ku kenan dan haka aka halice ku bi haza halakatil umam min qablikum manzo Allah ya ce da wannan ne aka hallaka al'ummomin da suka zo kafin ku jama'a kun fahimta sai ku duba baya ga alama nan yayi ta cewa akwai karashin magana yace rawahu ibn maja al-imam ibn maja shine ainihin wato ya rawaito wannan hadisi ga lambobi nan da shafi ahmad ma haka allalaka'i shi ma haka a cikin ainihin sharhu usul i'tiqadi ahli sunna sai ce abdurrazzaq ya ruwaito a cikin ainihin musannaf din shi kwatankwacin irin wannan riwaya sai dai an ɗan samu lafuzan sun ɗan sha bamban bagawi ma haka a cikin sharhu sunna busiri ma haka a cikin littafin misbahu zujaja ya ce kuma busiri ya ce wannan isnadi ingantacce ne mazajen shi amintattu ne imamu ahmad ma ya ruwaito wannan ainihin wato a cikin littafin shi musnad ta wannan fuskar bi ziyadatin fi akhirih amma an samu ƙari sai ce kaza rawahu haris Ibnu muhammad ابن أبي أسامة في مسنده كما أوردته في زوائد المساند العشرة نافات أنغاني يا كاوني أينين واتو مغنغنين دا يتيبو دقا وا كوكم فهمتا dinnan yana magana akan zawa'idul masanid al-ashara wa yake wannan maganar busiri ku dubi inda yace wa qala al-busiri fi misbahi zujaja busiri ya faɗi a cikin littafin misbahu zujaja an gane misbahu zujaja nan gashi nan littafi ne guda ɗaya amma ko da yake malamin ta kuma sai wannan namu na zariya taɓa buga littafin a mujalladi wannan ina jin ko suna cikin littafin da muka ajiye a nan ne misbahu zujaja ya ɗaya ne ran nan mun fito da shi nan an gane ina jin zujaja ma'ana zawa'id ne na ibnu maja hadisan da ibnu maja yake da su ƙari akan waɗannan littattafai guda biyar bukhari muslim abu dauda nasa'i tirmidhi to malam busiri wani babban malamin hadisi ne ya ce a cikin littafin nashi sai ce haza isnadun sahihun rijaluhu thiqatun mutanen da suka ruwaito hadisin amintattu ne an fahimta jama'a rawahu imamu ahmad imamu ahmad ma ya ruwaito shi fi musnadihi a cikin musnad din shi min hadha ta wannan fuskar da ka gan shi da wannan lafazin da ka ji shi sai dai bi ziyadatin fi akhirhi akwai ƙari a ƙarshen shi sai ce wa kaza rawahu al-haris ah, ko muhammad ibn abi usama hakanan al-haris ma ibn muhammad ibn abi usama fi musnad a cikin littafin shi na musnad sai shi busiri ya ce kama aurattuhu kamar yadda yake kuma na kawo wannan ainihin wato shi hadisin da wannan lafazin fi zawa'idil masanidil ashara a cikin littafin zawa'idil masanidil ashara shi ma wannan littafin muna da shi wato littafan ne irin waɗannan masu wannan title din duk ga inda na haɗa su wani ne ya tasarrufi kaga zawa'id din ma na ibnu majah ga shi shi zawa'id al-masanid al-ashara ga shi nan ko wannan samaniya da na busuri din nan yau kun gan shi gashi kun ga asalin wato ina son ne ku rinka fahimtar maganganun malamai suna yin su a cikin wannan littafin ne ya faɗi cewa wannan ainihin wato hadisin isnadin shi ingantacce ne mazajen amintattu ne ya ce imamu ahmad ma ya ruwaito shi kaza kaza kaza kaza sai ya ce kamar yadda kuma ya kawo shi a cikin wannan littafin mai suna ithaful khiyara al-mahara bi zawa'idi al-masanid al-ashara to waɗannan littafan in baka natsu ba littattafai ne kusan guda hudu ko biyar kusan sunan su ya soye ɗaya amma na bar wannan darasin ne ban taɓa tsawaita muku shi ba saboda munasaba ran nan kun ji za ta kama a cikin karatun tadwini sunna za a tantance kaga wannan zawa'id na ibnu maja kaga wannan ithafil khiyara al mahara bi zawa'idi al masanid al ashara to sai ka zo ka sake ganin kuma wani na ibnu qayyim ai ibnu hajar المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية sai ka nasu sai kuma ka sake ganin ga wani kuma kaga gashi ghayatul muqsad fi zawaidil musnad wani littafin ne sai ka ganin wani kuma gashi majma'ul bahraini fi zawa'idil mu'jamaini waɗannan littafan duk malami ɗaya ne ya yi su in ba wannan ba wannan ainihin na ibn hajar to wannan na ibn hajar da aka tashi buga shi a wannan bugun sai aka buga hadda ithaful khiyaratil mahara din wannan kuma sai aka hada su aka buga ɗaya na sama ɗaya na ƙasa ga na busiri ga kuma na ibn hajar a ƙasa don haka kenan muna da nuska biyu a makaranta. wannan yana tare da na ibn hajar wancan kuma jarra to shi yasa an kana son ka shiga harkar nan ta hadisi in baka natsu ba to sai ka ta rinka bugawa sai ka ga wannan littafin a kasuwa sai ka sai kana da wannan ma ashe ba shi bane wani ne daban wannan littafai ne mabambanta ko kun fahimta sannan sai kuma ka ga ibn hajar yana da wani littafi zaro mana ɗaya gashi nan bakin nan wannan littafin shi kuma ba irin waɗannan ba ne shi kuma mai sihirasa ce kwatankwacin littafin ainihin wato alhafizul mizzi kaga shi kuma ithaful mahara kaga sunan sun kusa ɗaya wajen fara ithaful mahara amma bil fawaidil mubtakara min atrafil ashara shi kuma wannan atraf ne ma'ana hadisi ne ka dan san farkon sai ce maka gashi kaza kaza sai ka maka kamar yadda mukhtarul ahadith an-nabawi yake ko jami'u saghir to fa'ida shi sai ce maka wane da wane da wane da wane suka fitar da shi yana faɗa maka shafuffuka da sauransu gashi nan kusan mujalladi 20 ne wajen mujallad 19 ne to duk waɗannan littafan ba ɗaya bane kowanne daban-daban ne kuma kowanne da amfani shi kuma dole ne a samu wasu jama'a su kware su san su yau zai yiwa dukkanku ku zama ahalin sunna yan kasuwa zai ku zama dukkanku ku ahalin sunna yan siyasa dole ne a samu wasu da za su hassasu akan haka don in ba ku ba waɗannan tafan ba ruwan yan bid'a da su haka ashabul ahwa'i waɗanda kawai sun yi karatu ne don me dan a naɗa su limamai ko dan su samu zakka duk ba ruwansu da su in ka za su ci wannan ɓata lokaci ne amma abin da zaka ce bata lokacin waye waɗannan malaman ne suka bata lokacin suka rubuta ko kai ne da zaka karanta bata lokacin ko kun fahimta jama'a yawwa wanda ya ce wannan bata lokaci ne ka fara tambaye shi yanzu ɗanka da ka tura shi ya je karanta pharmacy ko medicine a abu bata lokaci ne domin hujjar da zai kawo maka sai ce maka waɗannan littattafai risala da sauransu sun ishe mu sai ka ce mishi to likitocin da muke da su yanzu ai sun ishe mu dan me ka tura ɗanka ko ba da likitocin ba kuma duk ba sun rubuta littattafai waɗanda ke bayani akan ciwon kai da ciwon asma da zazzabin cizon sauro da biyu wani abu ba ka sai a ce ba a bukata don haka dole ne abin da mu muke kira gare shi a tsaya a fahimce mu muna cewa ne dole ne a samu wasu waɗanda za su zama specialist akan harkar malanta ba zai yiwu duka ba wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa bai yiwuwa duka a tafi a zama sojoji to amma kuma dan menene za a aibanta wasu waɗanda za su zauna suna karantar da na musamman ɗin dan me za a aibanta cewa dan me za a ware wani aji dan me ba za a bari ba ba musulunci bane ko amma yazo ya koya mana kowa yazo ya koya gaskiya ne amma yanzu wannan darasin da ake yi idan da darasi ne da za a ce za a zauna ana koyar da abubuwan ɗaiɗe da ɗaiɗe kai yanzu daga fara warware matsala amr nan wani sai jefa to shi fa an yi dawa to kuma wani in ba a warware mishi wannan ba shi kuma yana nan cikin matsala ashe kenan akwai buƙatuwar a rinka ware wasu da wasu ilmomi ana karantar da su don haka ku tsaya ku fahimci wannan domin wannan abun fa ya yi karanci ne musamman a ƙasar nan tamu shine khassa sai ɗaliban ilimi waɗanda waɗannan littattafai za su iya sarrafa su shi yasa fa abin yake zama gair ma'aqul sai a ce yanzu waɗannan littattafan eh mutum ɗaya ya iya karanta su ya za a yi haka kai ka taɓa jin haka a duniya saboda mai an ƙi a samar da yanayi wanda zai samar da malamai waɗanda za su iya wannan ɗin amma waɗannan waɗannan ka tafi library na jami'ar bayero da ke kano old campus za ga an san ba an sa takarda an sa kwali an rubuta sunan malam Abubakar Gumi cewa ya karanta littafan da ke library kaf shekara nawa kenan shekara goma ne ko shekara sha biyar ko shekara talatin fiye da shekara nawa ya karance su to shi kenan gairu ma'akul <clears throat> dole ne a samar da wasu waɗanda za su iya abu sanda kake karatun business administration ko kake karatun accounting wani yana ganin calculation na accounting yana da matsala ko haka ne amma kuma sai je yana karatun physics kuma calculation na physics bai da wuya gare shi ashe dole ne an samu wasu suna specialization me yasa mu addinin musulunci kai sai zama fauda malami ya tara ku ran alamis ko ran juma'a ya nemi ku tafsiri wanda haka ne yake sa rai wai in ya mutu za a samu wani da zai gaje shi a'a dole sai ya ware wasu da zai karantar da su tafsiri ba ya yi musu tafsiri ba yaya ake tafsiri ilimin tafsiri amma yanzu bi mujarrabin nas ta shekara goma sha biyar tana aikin nas randa likita ya mutu sai a ce to nas yau ke ce likita tana nan nas har abada bi experience duk basirarta ba za a ce ta zama medical doctor ba balle a ce ta zama consultant saboda dadewa tana yi saboda hakan ka shekara arba'in kana sauraron tafsiri a wurin malami wannan bai baka damar ka zama mufassir ba sai ka je ka koyi ilimin tafsiri ko kun fahimta jama'a dan ka shekara arba'in kana gadi bai mai da kai security officer ba ba za a kira ka mejo ba duk wannan yana daga cikin barna da ta faru a cikin harkar ne a harkar ilimi sai ka ji mutum yana gyaran rediyo ana ce mishi injiniya ka ji cikuma yana siyar da magani a kemis ana ce mishi dokta ya gama jss3 ne ya gudu aka zo aka buɗe mishi kemis a unguwarku shi kenan ka ji ana dokta cikuma shi kuma har yana barazana yana sa rana kai ka tafi ba zan ganka ba don shi dokta ne wannan barna ce wallahi a cikin fagen ilimi sai an dawo an tsaye da komai a bisa tsarin shi da haka waɗannan littattafai jama'a kar ku taɓa firgita game da su dole ne yanzu ne aka zauna za a yi karatun da za a karantar da kai ilimin da za ka iya istifada daga gare su kuma ba lallai ne kowa gaba ɗaya iya a lokaci guda ba a cikin makarantar nan muna da ɗalibai ɗari biyar idan muka samu mutane biyar suka ƙware akan waɗannan abubuwan su kuma za su ci gaba da karantar da wasu to a hankali ana nan ana tafiya sai a kai amma kawai ku je kuna bata tunanin mutane ya za a ɗibo littattafan da sun wuce ilimin mutane a sa musu gaskiya ne in an ɗibo abin da ya wuce ilimin mutane an sa musu bai dace ba to amma kuma an ware wasu an ce a koyar da su sai kuma ka aka ce dan me kuma za a ware wasu a ce ba musulunci ba ne a bar a koya wa kowa mana ka ji tufka da warwara ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka don haka kun ji malamin ya ce wasu haha Ahmad Shakir isnadahu Ahmad Shakir ma ya inganta isnadin wannan hadisi انظر ala al musnad yace ka duba ta'liqin Ahmad Shakir akan musnad musnad da muke da shi ko a makarantar nan na Imam Ahmad jama'a muna da wajen taba'a nau'i uku ne akwai taba'a ga ta nan ne mujalladi 52 ta su ainihin Arnaut tana da takhriji da gwargwadon yadda suka yi mata sannan akwai taba'a ta Ahmad Shakir ga ta nan mai kwankwason fata ga ta nan guda goma sha ɗaya ce juz'i ko goma sha bakwai ga su wannan ita ce yake mana ishara zuwa gare ta Ahmad Shakir ya fara ya rasu sannan akwai taba'a mujarrada ga ta nan mujalladi guda ce rak ita ma musnad na Imam Ahmad ne to a cikin wannan wanda muke ishara mai kwankwason fatan nan Ahmad Shakir ya inganta wannan a cikin mujallar na goma shafi na ɗari da hamsin da uku rakam lamba ta shida 6668 wa aiban har wa kuma dai hassan al-albani isnadahu albani ya kyautata isnadin wannan hadisi unzur hashiyatal mishka ka duba ainihin hashiya ta mishkatul masabih ta tibrizi albani ya yi wannan ainihin aiki a mujalladi na ɗaya shafi na talatin da shida wannan littafin tahqiqi biyu albani yayi akwai tahqiqin farko da ya cikin gaggawa akwai tahqiqi na biyu shi da kanshi in yazo yana hujja sai ce a duba at-tahqiq sani yana faɗin wannan ne a lokacin da da yawanci suna da wancan tsohon bugu amma yanzu galibi ba ma a samun tsohon bugu. amma wallahi alhamdu mu a makarantar da muna da bugun biyu da na ɗaya ɗin da na biyu ɗin wa hassanahu shu'aib al-arnaut yace shu'aib al-arnaud ya ainihin hassana ya kyautata wannan hadisi shi ma har wa yau fi ta'liqihi ala sharhi sunna a cikin ta'liqin shi da yau sharhu sunna da mujallad 16 mujallad na ɗaya shafi na 260 wal hadith lahu shawahid ukhra yace wannan hadisin yana da wasu lafuzan ko riwayoyin da za su yi shaida shi منها ما rawahu الترمذي daga ciki akwai hadisin da Tirmidhi ya ruwaito gashi nan ya kawo wuraren da lambobin da za a samu da kuma isharar da tirmidhi yayi ya ce wa rawahu aidan an abi huraira ibnu hibban ibnu hibban ma ya ruwaito shi har wayo daga abu huraira fil majruhin a cikin kitab al majruhin wa rawahu ibn hajar ibn hajar ma ya ruwaito shi fil matalib aliya a cikin littafin al matalib aliya to kaga yanzu sai ka natsu sai ka gane wanne ne al matalib aliya anan al matalib aliya wanne ne shine wannan din bi zawa'idi almasanidi samaniya shine wannan to ibn hajar ya ruwaito shi a cikin wannan littafin Allah ya taimaka wa zakarahu al-haythami sannan al-allamati al-haythami malan nuruddin malamin su ibn hajar ne shi kuma ya ambaci wannan hadisi fil majma a cikin majma shine majma'u zawaid wa manba'ul fawaid shi kuma ka gan majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid wai waɗannan fawaid eh, zawaid da yace zawaidu kaza zawaidu kaza zawaidu kaza kaga ai ko kai nan zaka ga sun so su dan yawa to sai malamin ya tunanin haka sai ya ce bari a ayi littafin da zai haɗe su gaba ɗaya shi ne sai tattara su a nan mujalladi goma ne shi majma'u zawa'id matattaran zawa'id ibn maja zawa'id kaza zawa'id masani to ga matattaran kuma yace wa ba'ul fawaid mabubbugar fa'idoji Allahu akbar <laughs> za fa iya jama'a karka karaya yawwa karka karaya za ka iya insha Allah za ka rinka kana hada da addu'a ne da ikhlasi da nuna wa Allah gaskiyar manufarka ba kuma faɗi za yi ba ka zo kana cewa wallahi Allah da gaske nake Allah na rantsi da girman ka da gaske nake a'a ka bari aikin kai nuna wa Allah qul i'malu fa allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun na'am to bari mu karasa wannan tukuna wa qala a cikin wannan littafi sai shi malam haisam ya ce rawahu abu ya'la abu ya'la ya ruwaito shi wa fihi yusuf ibn atiyya sai dai a cikin shi akwai yusuf dan atiyya wa huwa matrukun malamai sun yi watsi da shi don haka riwayar ta zama mai ta zama munkara amma ba asalin hadisin ba dan na son ku fahimci matsalar yanzu ya tattaro ne yana har haɗo riwayoyin da za su karfafi wannan sai daga cikin riwayoyin sai ya samu riwayar Al'imamu Abu yaala in ba haka ba kaga ai a baya ya yi ishara zuwa ga riwayar Tirmidhi to amma da ya zo kan riwayar Al'imamu Abu yaala sai ce ita wannan riwayar a cikinta akwai wani mai suna yusuf ko ibn atiyya sai ce matruk to kaga tunda an fara karatun ilimin jarh wa ta'dil da kai sai kai ma ka dan fara yi sama sama yadda zaka dan rinka fahimta abin a hankali kaga waɗannan kafda kafda littafai na mustalahu ne na tarihi to kaka fara shigar su tukuna ka dan bari za a zo amma akwai dan kwaya daya duk sanda ka ji an ce wane makaryaci ne to kaga waɗannan littafan in ka ɗauko su kaga wannan dai na bukhari ne gashi ad-du'afa'u as-saghir na al-imam al-bukhari wannan na nasa'i wannan na dara qutni sai ka zo yusuf sai ka duba yusuf ibnu atiya sai ka tafi harafin ya'ud yusuf ibnu atiya harafin ya'un ba shine karshe ba a hurufin hija'iya to sai ka to sai ka ga ga yahya ka zo ga Yazid sai ka wuce Yusuf Yusuf ibnu Atiyya ko ko ba Yusuf ibnu Atiyya yace ba ka gani to kaf babu Yusuf a cikin wannan ainihin abin nan a cikin wannan Kar karkai saurin cewa babu shi mutumin amma dai a lissafi ma babu mai suna Yusuf ta iya yiwuwa ya kira shi da wani sunan ne da ya shahara ko wata alkunya sai ka je ka sake bincikawa sai ka ga to a cikin nana sa'ifa sai ka duba yusuf ga yazid an zo ga yasin an fahimta kaga nan ma bai zo da ainihin yusuf ibn atiyya ba irin wannan in ta rikice wani lokacin sai ka koma ka nemi taimako da firasa wato table of content yadda ya zo a can ƙarshe ɗin sai ka duba ko akwai mai suna yusuf kaf shi ishara tana nuna babu ainihin wato yusuf amma fa karkai marmazan cewa babu sai dai ka ce da wannan sunan bai zo ba baka gan shi ba sai ka sake taho na dara kutumi an fahimta sai ka sake tahowa ka duba yusuf harafin ya'un harafin ya'un gashi yaman to kaga gashi yusuf ibnu atiyya to sai kuma kai karo da wata matsala matsalar da za ka karo da ita ita ce ba mutum ɗaya ne da wannan sunan ba kuma to wanne ne kaga dai akwai yusuf ibnu atiyya as-saffar abu sahal basri akwai kuma yusuf ibn atiya alwarraq wancan as-saffar mai rini wannan alwarraq mai ainihin sai da takarda ko mai sai da littafai ko makamancin haka wancan basri mutumin basra wannan kufi wancan abu sahal wannan abul munzir to sai ka natsu sai ka biyo tarihinsu sai ka karanta su gaba ɗaya kaga gashi a nan da ya zo sai ya ce yusuf ibn atiyya as-saffar sai ya ce ya ibn ma'in ya yi magana a kan shi sannan da kuma Muhammad ibn Usman ya ce kana da'ifan sannan kuma Bukhari ya ce munkarul hadis gashi babu man ragabu an riwaya gashi nasa'i kuma matrukul hadis ya ce game da shi gashi su'alatul barqini shi kuma aka ce an tambaye shi game da Yusuf ɗan Atiya ya ce humasnani su biyu ne da wannan sunan kaji ta fara fitowa ko matrukani dukansu abin ai watsi da su ne wa kana ahaduhuma basri ɗayansu su dan basra ne abu sahal wa huwa safar yuhaddithu an sabit wa qatada wal akhar kufi kunyatuhu abu al munzir yuhaddithu an abi a hamza majhul gashi nan ina yana kawo maka to haka da haka fa zaka yi aiki amma sai ka nazo dan haka aikin baya buƙatar irin yadda galibi mutane suke tunanin a yi shi shine zaka yi darasi ne da magariba sai marmaza marmaza marmaza ka wajajjaga a'a abu ne da za ka ɗauki kamar wata ɗaya ko kwanaki biyar ko mako guda ka yi bahasi ka samu natsuwa a kai sannan sai ka zauna sai ka rubuta menene ka bincika sai ka adana gefe guda to ran da wata bukata ta kama sai ka ɗauko sai ka sake review ka sake koma kai nazari ka sake duba wasu littattafai sai ƙara ilimi akan haka shi aikin na malanta ba yadda mutane suke tunani ba ne jama'a ana marmaza ne ko za a tafi wa'azin ƙasa kai kuma an ce za ka yi wa'azi kana da lokacin da za ka yi ta haƙiƙin matsaloli ya baka da lokaci eh sai ka ce musu baka da lokaci a ce a zo ka faɗa yadda ya samu ai taimakon addini ne a'a ina ranar kiyama za ka yi bayani tun daga kabari har lahira da abin da ka faɗa sai ka shirya ka natsu za ka yi magana ne ta ilimi na'am na'am eh to ai kaga zaka iya duba amma kaga a cikin nan na dara kutun yanzu kaji an ce ɗaya ana ce mishi abu sahal ɗaya ana ce mishi abul munzir to sai ka koma cikin babul kuna wal ansab kuma nasu dama an saka kawo sunaye da alifun ba'un ta'un mun sai gama sai kuma galibi su koma suna kawo da abuwa ne abuwa ne abuwa ne sai ka koma ka duba ko kun fahimta jama'a shi yasa zai iya ɗaukar lokaci mai tsawo wani lokacin musamman irin waɗannan matsalolin na tarjama kafin ka ce babu sunan wani a littafi kaza a sai ka ce a littafi kaza an ambace shi da sunan shi a littafi kaza ku da aka zo sai aka ce ibn wani a littafi kaza da aka zo sai aka ce al wani a littafi kaza ku da aka zo sai aka ce abu wance sukan faru haka shi yasa aiki ne da wanda yake bukatar bayan ka iya shi kuma za ka rinka yi a natsi ko kun fahimta jama'a Allah maɗaukakin sarki ya taimaka na'am eh ibn hajar ya ruwaito shi ai ibn hajar yakan yi riwaya a cikin waɗannan littafai da isnadodin shi sai dai galibi za ga in yayin riwayar za ga an samu musafaha ko muwafaka wato ya ruwaito wani abu ne wanda wani malami cikin malaman hadisin nan ya ruwaito irin shi ko kuma malamin shi ya ruwaito ko makamantan haka yanzu dai kun ji wannan hadisin ko an ɗan saki asalin karatun aƙidan ne an koma jarhuwar ta'adil amma abin da nake so ka gane hadisin ya tabbata ko bai tabbata ba ya tabbata amma waɗanda ke raunana riwayar amr ɗan shu'aibin an abihi an jaddihi su kam kai tsaye za su raunata wannan amma hadisi ne kyakkyawan hadisi kenan yanzu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ku ɗauki ayoyin alkur'ani kuna jayayya kai da ka ce aya kaza to ai kuma wuri kaza aya kaza kuma fa ai kabbara wannan ya ce to ai kuma ga wata ayar to wannan yana fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa ku ne kuke jayayyar amma a surance me kuke bayyanawa cewa qur'ani akwai karo tunda wannan ya ce Allah ya ce kaza wannan ma ya ce to ai kuma Allah ya ce kaza to ba a son ka bayyana alkur'ani yana da controversial statements ma'ana yana da tufka da warwara qur'ani ba shi da tufka da warwara don Allah ya ce walau kana min inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira da qur'ani ba daga Allah yake ba ba daga wurin wani yake ba Allah ba da an samu rikici to amma da yake daga wurin Allah yake fa babu rikici wa hadisu sannan kuma malamin sai ya kawo hadisin ko ka ce wa hadisa tunda an ce ne wa zakara an gane wa hadisa sannan abu abdullahi ya kawo wani hadisi da annabi ke cewa la ulfiyanna haka za karanta la ulfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikatihi kada fa in samu wani daga cikinku yana kashin gibe akan karaga shi da ce karaga ita ce throne gadon sarauta ko shimfiɗar sarauta ko shimfiɗar isa abinda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa zaka zo ka ji hadisin annabi yana cewa ne kada a samu wani ya ka a akan gadon shi na iko ko akan shimfiɗar shi ta iko yana cewa kawai ku zo mana da alkur'ani ba ruwan mu da wani hadisi bari ka ji hadisin shi malam yake cewa in ka duba a lamba ta farko ya fara fassara menene ma'anar la'ul yace ai la ajidu wa alqa yuqalu alfaitu shay'a ko ulfituhu ilfa'an idza wajadtuhu wa sadaftuhu wa laqituhu ta ji ma'anar kalmar haduwa kada in haɗu ka in riski wani daga cikin ku yace a duba littafin an-nihayatu fi gharib al-hadith da littafin lisan al-arab muttaki'an ala arikatihi dinnan al-arika fa sai ce kullu ma a mattuki a alaihi min sariri duk wani gado da za a ka shingida a kan shi au firashin ko shimfiɗa au minassa ko kuma wata kujera duk wani abu da za ka ka shingida wato ana son a nuna isa ka san manyan za su yi magana ta isa sai ga ya kwanta a kujerar shi haka to za a iya kiran wannan ittaka'a don haka dogaran ba wai sai ya dogara da hannun shi ba da zai zame a kujeran ma haka za a ce ittaka'a da zai ka kiɗa a kan shimfiɗa ma za a kira ta haka ko kun fahimta jama'a to annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abin da yake faɗi kenan ko kun fahimta jama'a gashi nan malamin da ya gama kawo wannan sai ce a duba littafin an-nihayatu fi gharib hadith da littafin lisan arab sai ce wa minhu qawluhu daga cikin irin wannan akwai inda Allah ya ce muttaqi'ina fiha alal araiki ya ce ‘yan aljanna suna kashin giɓe a cikin aljanna a kan karagai to a kan karaga kaka fahimci karaga sai gado ɗin kawai ta yi karagar ta zama shimfiɗa ce ta isa ko kun fahimta don za ga kowace al'umma da kowane zamani da irin yadda siffar isa su take ko kun fahimta jama'a yanzu manyan mutane waɗanda suka isa ba sa zama a kujera sai a sa kujerar a falon amma sai ga an jefar mishi da wata dadduma kan kafet ɗin ya kashin gida a kanta zama a ƙasa ɗin kuma ya zama isa ko kun fahimta kai ko talaka in ka shigo Allah sarki tsalle kake ka sami irin wannan kujera mai laushi da za zaka fada cikinta sai ka ji ya ce maka zauna a kan kujera sai ga shi ya zauna a ƙasa sai ka ɗauka a'a ina zai yi shi yana ƙasa ni ina sama a'a ƙasan ɗin ita ce isa shi kuma in ya zauna a kan kujera to ta zama ƙauyanci amma kai da yake daga ƙauye kake to zauna a kan kujera ita ta yi daidai da garinku <laughs> ko kun fahimta jama'a yasa akwai abubuwa waɗanda tunaninka ya wuce da su in ka iso sai ka ji an ce maka bismillah bismillah zauna sai ga shi ya zauna a ƙasa sai ka ce kai a <laughs> ranke dade ranke dade a'a zauna a kan kujera kaɗan ɗan eh, rayyaha ko kun fahimta jama'a wato ina son ka gane mecece arika mecece arika ita ce kawai duk wani wuri na kashin gida na zaman isa ko kwanciyar isa shine Allah yake siffanta su aljanna na ina zuwa sai yake cewa la ya rauna fiha shamsan ba za su ga rana ba a aljanna me yake nufi da rana ba haske ba a akwai haske zafi yake nufi rana ba tana da zafi ba to ba a jin zafin rana a aljanna wala harira sannan ba a jin jaura jaura ita ce bala'in sanyi rana mafi sanyi babu ita a aljanna babu bala'in zafi komai a aljanna daidai gwargwado ne saboda gidan shakatawa ne wurin morewa ce Allahu akbar kai Allah ya bamu aljannan nan eh malam bismillah na'am na'am shi ma alal ara'ik yanzu suna kwance akan karagai ko a kan shimfiɗu na isa suna kallon juna inda ka shiga gidajen masu kuɗi za ka ga ara'ik iri-iri yanzu falo ba guda ɗaya ake ba za a yi falo ne kamar guda biyar kowanne da irin decoration da za a yi mai wani a yi wurin zama ne kujerun ne sai a yi su ba su da kafa gaba ɗaya kujerun ne za a yi su da wurin zaman da wurin kashin gida amma sai a ajiye su a jikin bango su kewaya nan kuma za a zauna ne a ƙasa sai a mun miƙe ƙafa amma kujeru ne kuma wani wurin kuma sai a shimfiɗe shi sai a jefar da fulalluka wani falon kuma sai a jefar da tintin kasan tintin irin wannan manya-manya na gidan sarakuna 那，嗯。 ara'ik din yanzu abin da ake son a nuna maka ita arika din sabanin yadda kai kake tunanin tana ɗaya shi nan tuwai ya yi maka bincike ne nan sai nuna maka abin da arika take nufi kawai duk wani wurin zama na isa ko wurin ka shingida na isa a sama ne yake ko a ƙasa yake almuhimmu dai ya zama wani wuri ne na isa don haka yanzu ka je wurin mai anguwa me ake shi fada a kofar gidan mai anguwa tabarmi ne tsofaffi ma wadda ya je hajji shekara arba'in da ta wuce an ɗora a kai ita wannan da duma tare da ta kwaikwaye amma kuma ta fi tabarin kyauto nan ta zama mai. ɗarika <laughs> shi ne na son ku ga yawa shi ne Allah ya taimaka to shi ne da yake cewa ga hadisin nan da ya kawo shi a shafi na gaba gashi sai yake cewa الحديث كما رواه أبو داود حديث قاعد أبو داود يرويتوش أباب لزوم السنة عن أبي رافع عن, عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال النبي يقول لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته kada fa in samu waninku yana kashingiɗe a kan karagar shi ko a kan shimfiɗa shi ya tihil amru min amri wani umarni daga cikin umarni na ya zo mishi mimma amartu bihi aw nahaitu anhu daga cikin umarnin da ne na ce ayi kaza ko a bar kaza fa yaqulu yace la nadri mu bamu san wannan abin da yazo daga annabi ba ma wajadna fi kitabillahi tabanahu abin da muka samu a littafin Allah kawai shi zamu bi annabi yace kar in samu wani daga cikin ku yana haka jama'a ko kun fahimta to wannan maganar da annabi ya faɗi da farko kada in samu wani ku a kashin gide annabi yana faɗi ne lil aghlab ko a tsaye ne ka faɗa ko kun fahimta duk ɗaya ne almuhimmu dai kar ka faɗi wannan maganar a kawo maka hadisi ka ce ba ruwanmu da hadisi sai ƙur'ani ƴan ƙala ƙato yake nufi ko kun fahimta hadisi ne din sahihi gashi na malam ya tsawaita wajen ainihin wato tabbatar da ingancin hadisin kuma babu shakka ainihin akan haka sannan wa hadisa yanzu ina karantuwa daga matani ne kuma yace haka kuma abu abdullahi ya ka hadisin fataftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqa al'umma ta za ta rabu kashi saba'in da uku mun karanta wannan hadisin a baya masu wannan nuska ta tuwaijir shafi na ɗari biyu da ashirin da uku wa'annan najiya wadda za ta kubuta daga ciki ma kana alaihi huwa wa ashabuhu ita ce wadda take kan abin da annabi da sahabbai suke a kai to wannan fa ya zo a cikin ƙarin lafazi ne asalin hadisin muslim ne ya ruwaito shi cewa al'umma za ta rabu kashi saba'in da uku ko kun fahimta amma wadda za ta kubuta ita ce wadda annabi da sahabbai suke a kai to wannan ƙarin wadda za ta kubuta turmizi ne ya yi ta inganta sai dai an samu wasu malamai na raunata ta amma gaskiyar magana ta inganta ku karanta sharhin arba'una hadis na al'imamu ibn rajab alhambali ya tattauna a kai da kuma ainihin littafin da ya kashful kurba fi wasfi hali ahalil gurba ɗan ƙaramin littafi ne sannan da silsilar hadis as-sahiha sun maƙala sannan sai shi malam abu abdullahi muhammad dan Hafif ya ce falazimal ummata qatibatan dan haka ya lazimci al'umma baki ɗayansu ma'anar qatiba shine baki ɗaya ma'arifatu ma kana alaihi sahaba sanin abin da sahabbai suke akai to ku ji magana yanzu abu abdullahi ne ke magana ya ce to tun da ka ji waɗannan hadisai da annabi yake nuna muhimmancin sanin sunna shi ko muhimmancin tsayawa akan abin da shi da sahabban shi suke akai ko da gargadi akan karka soki hadisin annabi ko to sai mala ya ce ya zama dole ga al'umma kenan su san abin da sahabbai suke akai walam yakun al-usulu ila usulu illa min jihati tabi'in lahum bi ihsan kuma ba zai yiwu akai kai ga abin da sahabbai suke a kai ba sai ta hanyar tabi'ai al-ma'arufina bi naqalil akhbar amma fa su tabi'an waɗanda aka san su da ɗauko hadisai mimman la yaqbalu al al-muhdatha tabi'an da ba sa karɓan mazhabobi waɗanda aka ƙirƙiro kaga kenan ba kowane tabi'i ne zai zo ya kawo magana daga sahabi a karɓa ba dalili saboda sahabbai dukkansu su mutanen kirki ne barna da ƙarya da magudi ba ta bayyana a cikin ko ɗaya daga cikinsu ba da za ta sa a ƙi karɓan hadisi to amma barna da ƙarya da magudi ta fara bayyana a cikin wasu tabi'ai don haka sai malam yake cewa kaɗai ana karɓe ne daga tabi'an da ba sa karɓan mazhabobi da ra'ayoyi da aƙidoji fararru fayattasilu zalika karnan da karni don haka wannan karɓan magana daga sahabbai daga tabi'ai za ta sadu har zuwa gare mu zamani bayan zamani mimman urifu bil adalati wal amana daga waɗanda aka san su da adalci da kuma amana alhafizina alal umma waɗanda kuma suke haddacewa al'umma ma lahum wa ma alaihim matsalolin da suke daidai nasu da matsalolin da suke kuskure gare su min isbati sunna na tabbatar da sunna me suke nufi ba a karɓar riwaya sai daga wanda za a kira shi da siƙa ko kuma wata siffa wadda za ta zama ƙasa da siƙa to wane ne siƙa siƙa a cikin hadisi shine mutumin da ya haɗa siffofi guda biyu waɗanda su ne malam ya shari'i siffar farko ita ce as-sidq gaskiya sifa ta biyu ita ce abbab hadda gaskiya ya zama wanda ya ruwaito magana yana da gaskiya mai gaskiya ne ba a taɓa kama shi ne wa mutane karya ba ba a taɓa kama shi yane wa annabi ƙarya ba sallallahu alaihi wasallam gaskiyar shi ta bayyana to in ya zo sai a karɓa amma da sharaɗi na biyu ne ya iya kiyaye abin da ya haddato ɗin duk gaskiyar shi idan ba ya iya kiyayewa ba za a karba ba ka ji dalilin da ya sa ba a karban hadisi daga abu hanifa ka ji dalilin da ya sa ba a karban hadisi daga hafs abu hanifa mai mazhabin ahnaf da hafsu mai riwayar hafs ba a karɓan hadisi a wurinsu ba dan su makaryata bane a'a masu kirki ne suna da gaskiya amma ba sa iya haddace hadisai to karka ba da ansa irin ta jahilai ka ce mutumin da ya iya hadda qur'ani mai hadisi kuma a baiwa ce wani yana nan zai iya zama medical doctor amma haka ce je diploma a harshen hausa ba zai iya ba ba dai hausa ce ake gani mai sauki ba ba zai iya ba kenan ka fahimci haka hafs idan ka je kana karatu game da tarihin shi a wurin malaman hadisi sai ka ji sun ce ba a karɓar riwaya wurin shi karka ce a to ba a karɓi yanzu ina makomar kira'ar da muke ingantacciya ce ana karɓar kira wurin shi amma hadisi ba a karɓe to yanzu abu hanifa ba a karɓar hadisi wurin shi eh to ya matsayin fiƙihun shi ingantacce ne zuwa gare shi dan me hadisi ne ba a iya haddacewa don haka waɗannan siffofin guda biyu idan baka hada su malaman hadisi ba za su kira ka fiqa ba dan haka me fiqa shine mutumin da ke da gaskiya yake da hadda to idan haddar ita gaskiya ba a cewa rabi da rabi gaskiya kana da ita ne ko baka da ita Na haka ita abu ɗaya ce amma ita haddar ana iya cewa yana da haddace abu tsaf kun fahimta ana cewa yana haddace abin wani lokacin akan ɗan samu matsala amma ba galibi ba shi ne sai ka ji sun ce sadukun mun ka ji sun ce mutum sadukun yana da gaskiya amma haddashi ba ta kai a ce mata ɗari bisa ɗari kamar maliku ba haddashi ta tsaya kamar hamsin bisa ɗari ko sittin bisa ɗari shine sai ka ji sun ce sadukun idan ga gaskiyar yana da ita ga haddai yana da ita amma ƙarshen rayuwar shi ya samu tsufa ya rikita mai ƙwaƙwalwa ko makanta ko wata larura sai ka ji sun ce saduqun ta bi akhiratin mai gaskiya ne mutumin kirki ne amma ƙarshen rayuwar shi al'amura sun sauya abin da sa yanzu na fara tsayawa in yi muku waɗannan bayanan saboda dama akwai duf'a ta ɗaliban da sun yi nisa a wannan akwai waɗanda kuma ba san komai game da wannan ba amma yanzu an fara samun waɗanda ake ganin da yawan nan su tun da sun fara wannan karatun to duk inda aka zo munasabar ya kamata a tsaya abin da da ake ta maka kwatance to tun da gashi an zo hakika sai a tsaya a warware shi a aikace sai ka fahimce shi da kyau saboda haka menene abu abdullahi muhammad ibn al-khafif yake cewa ba a karɓan magana daga wurin tabi'ai da waɗanda za su zo bayan su har duniya ta tashi sai sun siffanti da waɗannan siffofin da yake magana waɗannan siffofin su ne me mutanen da na ɗaya an san su da adalci da amana sannan kuma suna iya haddace abin da yake daidai su bambance shi daga abin da yake ba daidai ba dangane da sunna to irin waɗannan ake karɓar maganar su ila an ƙala ibnu taymiya ya ce haka wannan malami ya ta magana har ta kai inda ya ce fa'awwalu ma nabtadi'u bihi dan haka abu na farko da zamu fara da shi mimma auradna hadhihi al-mas'ala min ajliha wadda saboda ita ce muka kawo wannan mas'alar zikru asma'illahi azza wa jalla wa sifatihi abu na farko da za mu fara sharhi wato diccan muqaddima ce abu na farko da za mu fara sharhin shi wanda saboda shi ne muka ambaci wannan mas'ala ta muqaddima yace bayani game da sunayen Allah da siffofin shi mimma zakara Allah fi kitabihi sunaye da siffofin da Allah ya faɗi a littafin shi wa ma bayyanahu sallallahu alaihi wa alihi sallama min sifatihi fi sunanihi da kuma siffofin Allah da manzon Allah ya bayyana a cikin ainihin wato sunnashi shi wama wasafa bihi azza wa jalla nafsahu da kuma siffofin da Allah ya siffanta kanshi da shi mimma sanadhkuru qawlal qa'ilina bidhalika waɗanda za mu faɗi maganganun da masu maganganu suka yi akan haka mimma la ya juzu lana fi zalika an naruddahu waɗanda ba su halatta mutum kuɗe su ba ila ahkami uqulina zuwa ga hukuncin hankalinmu bi talabil kayfiyati bidhalika saboda neman yaya suke wato kada wasu malamai sun ce Allah yana da siffa kaza yana da siffa kaza yana da siffa kaza sai kawai sai mu ji hankalin mu ya kasa ɗauka to da hukuncin hankalin mu sai mu ce to waɗannan siffofin ku daina siffanta Allah da su wa mimma qad umirna bil istislami lahu abubuwan da an umarce mu ne da musallama musu kawai menene malam khafifi ke cewa a cikin wannan fakarar yana cewa ne mas'alar farko da za mu fara ta ita ce sunaye da sifofin Allah waɗanda Allah ya faɗi a cikin alkur'ani da kuma annabi ya faɗe su a cikin hadisai ya ce waɗanda malamai suka kawo su suka bayyana su a cikin littattafansu waɗanda abin da ake nema daga gare mu shine ne musallama kada mu ce mu ta kasa ɗauka mu ture wannan ita ce matsalar mu ahli sunna da yan bid'a naka ce Allah yana sama sai ce yanzu kun yi wa Allah wuri kenan to don haka wannan siffar bata dace ba a ture ta shine malam ibnu khafif yake cewa a'a musallama kawai ka ta kasa ɗaukan abu ba dalili bane ne a kan babu abin shine yanzu sai a tambaye ka tsakaninka da Allah yaya girman ƙodarka take kidneys da ke cikinka yaya siffanta mana sai ka daburce sai mu ce to kaga wannan dalili ne akan baka da koda kenan tunda kodarka kodarka da ke tace maka jini da kaza da kaza ka kasa bayyana mana ita dalili ne akan baka da koda yi mana bayanin yaya hankalinka yake sai ka kasa sai mu ce to kaga wannan dalili ne akan baka da hankali tunda hankali yana jikinka kasa bayyana shi to ashe rashin gano abu ba dalili ne akan babu ba amma kun san 'yan adam da yawa akan haka suna hukunci to wannan wauta ce ko kun fahimta jama'a wannan wauta ce rashin sanin abu da rashin gano shi ba dalili ne akan babu shi ba dalili ne akan ka kai yana nuna gazawarka yanzu misali in ka so ka ce nan da muke fuskanta arewa ce kai tsaye to yanzu sakwato na arewa da zaria yanzu nan ina kallon arewa amma ba na hangen sakwato, kuma kaddara cewa tun daga nan inda nake har sakwato babu gini fili ne fetal zan hangi sakwato. zan hagi sokoto ba to tunda na kasa hango sokoto sai in ce dalili ne akan babu sokoto kenan a najeriya ko ko dalili ne akan gazawar ganina dalili ne akan gazawar ganina ko yanzu a jihar taraba wani yaro yana can yana ihu amma kunne na baya jiwa a nan zaria to wannan dalili ne akan cewa yaron baya ihu tunda dai har bana ji ko ko dalili ne akan gazawar jina dalili ne akan gazawar jina yanzu akwai motar da ana sayar da ita miliyan ɗaya ba ni da kuɗin sayanta don haka sai ta hawan keke na to yanzu wannan mota ba ta tun da dai ba iya saye ba ko kwa dalili ne akan gazawar aljihuna dalili ne akan gazawar aljihuna to dawo matsalar da muke magana Allah yana sama amma tunanina ya kasa gano yadda yake sama ɗin to wannan dalili ne akan baya sama ko ko dalili ne akan gazawar tunanina dalili ne akan gazawa to tunda hankalina da tunanina ya gaza daga ganowa sai in yi me sai in sallama kamar yadda na sallama akwai motar miliyan ɗaya amma ta fi ƙarfi na ta hawa keke na amma fa na sallama ba zan ce karya ne babu batun da ni ban da kuɗin sayanta don haka abin da wannan karatun yake so ya nuna idan ka gaza daga gano abu to karkai musun shi in ko ba haka ba fa to dalili ne akan gazawar ta kai ga hauka don haka daga ran nan ba za a sake yadda da magana ka ba don mahaukaci ne shine busasshen mutum ne kai talaka ba ka da ko naira dubu ashirin wadda yanzu keke ma akwai ta dubu ashirin akwai ta dubu sha takwas akwai ta dubu sha biyar sai a kawo mota sai aka ce miliyan ashirin suka ce karya ne ba wata motar miliyan ashirin <coughs> don me dan baka da kuɗin yanzu nan dalili ne akan da baka da shi kai talaka ne amma talaucinka ya kai ga motsuwa tunda ka fara inkari akan talaucin shine duk abin da ya fi karfin ka to babu shi a duniyan nan ba wani abu sai da kai kafi karfin shi ina son ku natsu da kyau ibnu taymiya ya rubuta littafi mujalladi tara ya sharhin wannan kabiyar kuma irin wannan hanyoyin ya biye musu idrakin kurakuransu ya sa wa littafin dar'u ta'arudul aqli wan naqal hankali baya saba wa nafsi yanzu mai wannan magana kuma take nufi ashe cewar Allah na sama kun gane bai saba wa hankali ba sai dai idraki ne gano abin ka gaza yi ka san so da dama za a zaunar da kai ana ta koya maka karatu ka kasa fahimta wannan dalili ne akan karatun shirme ne ko ko dalili ne akan gazawa fahimtarka dalili ne akan gazawa fahimtarka to bai yiwa duk abin da ka gaza gano shi ka ce babu shi shine ka tafi banki ka ce wa manaja a ɗibo kuɗi daga akawun ɗin sarkin garinku a baka sai shi manaja ce kawo shaida da za ta tabbatar da sarkin ya ce a baka sai ka ce to yanzu dai manaja kana nufin mai martaba ba shi da kuɗi abin da kake so ka ce kenan sai ce a'a yana son ka kawo shaidar da za ta shaida a ɗibi kuɗin a baka to yanzu hana ka kuɗin sai ya mai da kai ka fahimci yanzu manaja ya je ya ce mai martaba bai da kuɗi sai ka je ka buga a jarida manajan banki kaza ya ce mai martaba kaza bai da kuɗi saboda ba a baka ba ko kuwa izini ne ya gazu gare ka izini ne ya gaza da an ba da izinin a baka da an baka to rashin baka din baya nuna babu to ina son ku ɗauki wannan ka'ida ce mai sauƙi a cikin ainihin babi na tattaunawa game da hankali saboda hankali yana iya ɗaukan duk abin da ya zo daga nassi kuma nassi bai zo da wani abu da ya gagara hankali ya ɗauka ba mun karanta wannan a baya sai dai nassoshi sun zo da abin da girmansu ya yi yawa ga wasu hankula amma wasu hankulan kuma suna iya ɗauka kwatankwacin akwai aljihun da ke iya ɗaukar biredi haka ne akwai aljihun da baya iya ɗaukar biredi ɗauko biredin naira ɗari biyar ka cusa a aljihunka na gaba zai shiga ba zai shiga ba amma cusa shi a aljihun babban riga gare zai shiga ko ba zai shiga ba zai shiga dan haka ya kamata ashe in burodi ya gagara shiga cikin aljihunka na gaba ka ce wannan dalili ne akan babu burodi saboda haka abin da nake so ku fahimta wannan shine laifin da mutaakhiri ne suka yi wa ayoyin alkur'ani da hadisai na siffa duk abin da hankalinsu ya gaza madadin su ɗauka to hankali na ya gaza daga fahimtar kaza kamar yadda idona yakan gaza daga hangen wani abu haka ne kamar yadda tunanina yakan gaza game da wani abu ka duba matsala ce da ta shafe ka sai ka je gaya abokinka ta shafe ka ne fa bata shafe shi ba kana neman shawara da ya baka wata shawara sai ka dawo sai shawarar ta gyara gidanka ya aka ka gaza daga tunanin abin da zai gyara gidanka dalili ne akan baka da hankali dalili ne akan hankalin ya gaza to gazawa kuma siffa ce ta me ta dan adam don haka dan baka gano Allah yana sama ba baka gano yadda hannun Allah yake ba baka gano yadda kafar Allah take ba wannan ba dalili ne akan inkari ba dalili ne akan gazawa to sai ta haifar da sallamawa jama'a kun fahimci wannan Allah ya taimake mu ila an qala haka dai malam abu abdallah ya ci gaba da magana yana cewa summa inna allaha ta'arrafa ilaina ba'da isbatil wahdaniyya sannan Allah maɗaukakin sarki bayan ya tabbatar mana da ɗayantaka shi sai kuma ya neme mu da mu san shi a bisa ɗayantakar tashi ina son ku fahimci wannan jumlar summa inna Allah ta'arrafa ilaina ba'da isbatil Wahadaniya bayan Allah ya tabbatar mana da cewa shi ɗaya ne sai kuma ya nemi mu san shi a matsayin shi ɗaya ɗin ne wa iqrarul uluhiyya idan muka san shi a cewa shi ɗaya ne ko sai kuma mu tabbatar da ibada gare shi shi kaɗai. an zakara ta'ala fi kitabihi ba'da tahqiq bayan Allah ya faɗi wannan tantance gaskiya sai ya faɗi a cikin littafin shi bima bada'a bihi min asma'ihi wa sifatihi da sunaye da siffofin da ya fara bayyana su wa akkadahu ko haka ne alaihi salam kuma annabi ya tabbatar da maganar da Allah ya faɗi bi qaulihi da maganganin shi faqabilu minhu malam ibnu khafif ya ce dan haka ku musulmi ku karbi wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallam wadda Allah ya faɗa ko annabi ya kira mu zuwa ga tabbatar da ita ka qaulihim ko ka qabulihim faqabilu minhu a yana nufin sai muminai sahabbai suka karbi wannan magana daga wa daga annabi ka qabulihim li awailit tauhid kamar yadda tun farko suka karbi farko farkon tauhidi min zahiri qawlihi la ilaha illallah na zahirin magana Allah ta cewa la ilaha illallah ku duba a farko me ya sahabbai suka fara karɓi daga manzon Allah sallallahu alaihi sallama ita ce la ilaha illallah ko to abin da ake so a ce maka la ilaha illallah da sahabbai suka karɓa a wannan lokacin da suka karɓa sun karɓi zahirinta ne duk wanda zai musulunta a halin farko zahirin abin da ya ji zai karɓa bai san tafsilin keke da keke ba to sai annabi ya zo ya musu sharhin sunaye da siffofin Allah sai suka karbi wannan sharhin kuma ko to kamar yadda suka karbi wannan sharhin haka suka karbi tun farko gundarin bakin haka ko yanzu mutum ya zo musulunta duk sharhin da za ka tsaya ka mai a yanzu baya fahimta amma abin da ake so shine mai albaka'u ko alkabulu li asli tauhid ya karbi asalin tauhidi ya yadda cewa Allah ɗaya ne kun wannan na daga cikin sirri na da'awa a musulunci shine in kuka tafi da'awa yanzu ƙasa arna ba ƙoƙari za ku yi sai kun yi musu sharhin dukkan ma'anar la ilaha illallah sai kun nuna musu dukkan matsalolin da ke cikin cewa isa ɗan Allah bane a'a yanzu almuhimmu sun yarda da musulunci cewa Allah abin bauta ne shi kaɗai eh to sai ka tsai da su a haka sai ka zo ka fara musu bayani a hankali Allah yana da siffofi kaba daga cikin siffofin akwai wahadaniya ita ce shi ɗaya ne ka yadda da haka eh to akwai lazimi tunda ka yadda to shi kaɗai za ka bauta ka yadda da haka eh to yana da siffa kaza yana da suna kaza yana da kaza yana da kaza ko kun gane abin da malam yake cewa dan haka sahabbai sai suka karbi bayanan da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu wajen tabbatar da ma'anar kalmar shahada ɗin kamar yadda tun farko suka karɓe ta ila an ƙala abu abdullahi ya ci gaba da magana har ya ce bi isbati nafsihi bit tafsili suka karɓi tabbatarwar da Allah ya yi wa kanshi da cewa shi ɗaya ne kuma shi kaɗai ake bautawa bit tafsili da bayani dalla-dalla minal mujmali daga dunkulallen bayanin da da suka karɓa kun fahimta jama'a da sun karɓa a dunkula ne to daga baya kuma sai ya zo yi musu tafsili suka karɓa ko daga nan za ku gane muhimmancin in kun musuluntar da mutane kuma ku zaunar da malami da zai ci gaba da musu sharhin musuluncin daga nan za ku gane a ranar karɓar musulunta ba wa'azi za ku zauna ku yi na awa biyar kuna ƙoƙarin gamsar da su da dogayen bayanai ba a'a almuhimmu yanzu sun karbi asuluddin to sai a hankali kuma sai a ta musu sharhin shi sai zauna a cikin zukatan sai su samu natsuwa bar ku ji a babi na da'awa الدفعة الأولى من المسلمين في tarihin الناس galibin in ka cire sahabbai ba sa fahimtar gar addinin sai 'ya'yansu da suka taso shine yanzu kun je akwa ibom ko kun tafi port harcourt ko kun je inugu kun kira su zuwa ga musulunci sun karba shi da musuluncin manomi ne su yake yi shago yake da shi yana sai da spare parts kana jin zai bar wannan ya dawo yana ɗan shekara hamsin ko sittin kuma ya koma yana ta koyon ilimi to sai ku ɗan rinka bashi wasu abubuwa yana karantawa da 'yan wasu kasusuwa yana saurare ana ƙara haskaka mishi a hankali to amma babban abin da za ku sai ɗauki ‘ya'yan shi sai ba ku sai ku zo ku karantar da su a cikin shekara biyar sai ‘ya'yan su zama malamai su kuma sai su koma suna karantar da ƙananan sai ƙananan da ba su taso the younger generation aljilul jadid sai su taso sun sun fahimci sharhin musulunci da kyau yasa ita da'awar tana buƙatar sai an yi haƙuri amma su sahabbai sai Allah ya musu gamdakatar ɗin da bai wa kowa ba a duniya shine sai zama wanda ya musuluntar da su ko kuma sun musulunta a hannun annabi ne sun samu sharhin musulunci a hannun shi amma tare da haka za ka ga ƙauyawa daga cikinsu galibi su ma sun zauna a asulu-dini din ne ƙauyawa daga cikin za ga galibi su ma ba su gama fahimta addinin ba ta ga za ga wani ya shigo masallaci yana tsatsagen kuciya kuma sahabi ne khallad ibn rafi shigowa ya bubbuga ya bubbuga ya bubbuga ya zo yi annabi assalamu alaikum annabi ya ansa ya ce irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma kai sallah dan ba kai sallah ba a'a yo me yayi yanzu oho annabi da ya ce bai yi sallah ba lam tusalli ma sallaita ba kai sallah ba ya sake ya sake ya sake ya ce wallahi ban iya wadda tafi wannan ba ya karatu na kenan allimni ko ya mini to ina son ku natsu da kyau ku gane kun ga a yanzu ko haka khiffa ta da'awa take in kuka je kuka musuluntar da su a ƙauye za ku samu wani ku aje a hankali yana karantar da su addini amma ya zama kuna nufin ‘ya'yansu ne da ku ɗibo su ku zo ku karantar da su don haka akwai buƙatar almarakizul islamiyya alhassasa to kuma wannan aikin ba na malamai ne kaɗai ba ba na masu kuɗi ne kaɗai ba ba na gwamnati ba ne kaɗai aiki ne na kowa idan malamai sun sadaukar da lokacinsu za su karantar masu kuɗi sai su gina marakis in aka ce markas shine ake nufi da masallaci sahabbai ba su da wani abu da suke kira markas ba su da wani abu da suke kira masallaci sai abin da mu muke kira markas shi ne dukkan masallaci dole ne zama akwai wurin yin sallar akwai cikakken wurin tsuguno wanka kashi fitsari a natse akwai wurin da bukata za ta kama ka yi sayayya kasuwa akwai inda bukata za ta kama ka kwana akwai asibiti ko clinic ko dispensary akwai inda za ku yi taro akwai training base ina ne in za a yi wani training na 'yan agaji ko mujahidai duk wannan shine abin da ake kira al-masjidu to mu da gwaranci ya kama mu da yake dama gwara ne ba laraba ba dan larabcin da aka fahimta an aka ji an ce almasjidu ya ɗauka wurin sujuda naka tashi sai a gina tangame man masallaci amma ina za a yi tsugunan fitsari ma sai ka ji sun manta na kalli limamin idan fitsari ya kama shi sai zo ya buɗe duwawun shi sutu sutu a bakin titi ana gani haka ne ko ba haka haka ne saboda mu karanta yaya musulunci yake a zamanin annabi amma masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallaci shine qa'idatu tadrib base inda ake training a nan ne asibiti yake a nan kasuwa take a nan komi yake akwai wurin kwana ba za ka yi mamaki ba nasara na jiran da suka zo masallacin suka kwana da kwanaki ko kusan wata guda a ina ina ahalin suffa suke a masallaci yanzu ka duba masallacin kun kuka baki mutum talatin akwai inda za su kwana idan liman ya kabbarta sallah Allahu akbar sai tuna ab yana da janaba sai ce ku tsaya nan ala rislikum jama'a ku tsaya ina zuwa a tudun wadani gidan shi yana dogon bauchi awa nawa kafin ya je dawo road safety sun tare shi mashin shi ba lasi ko kun fahimta amma sai ce ala risliku sai ya shiga akwai banɗaki da ruwa na ɗumi minti biyar ya watsa ruwa sai ya fito haka annabi ya musu yanzu ina masallatin da zamu iya haka wani masallaci ne yake da ruwan ɗumi shin akwai ma ruwa shin akwai banɗakin a in akwai ban ɗakin leƙa ka ga irin taron dangi na cututtuka kaf a ciki in ka shiga ban ɗakin sai ka ga abin da ka kwana uku duk sanda za ka ci abinci sai ya dawo maka a tunaninka kai ta harawa na gaya mana dole ne jama'a addini na tsaya a mishi hidima to me nake faɗi ina maganar kun je kun musuluntar da su dattawan kun aje musu wani a ƙauyen yana karantar da su amma ku gane wannan zaman da ya ba zai iya ɗorewa ba saboda bahaushe ne kuka ɗauke shi kuka je kuka aje shi a cikin ƙabilar ikwere suna cin duk wata tsutsa da ke ruwa halal ce kuma ya zo ne musu karatu sai ce duk halal ne sai a je a dafo mishi irin waɗannan tsutsotsin iri-iri a kawo mishi kuma sai kasa ci sai a ce a shakka ce halal ne kuma yaya in ya ce baya ci sai a ce to kuma yana kyamarsu amma sai zauna cikinsu shekara ɗaya wata shida kafin nan an samu 'ya'yansu sun zo sun yi karatu sai su koma duk wanda ya samu kanshi a halin da'awa a ƙasarsu ko a garinsu ta ne mai sauƙi saboda bai da matsalar sira na ainihin alhabara na wayewar kai ya san al'adarsu sun san al'adar shi yasa kullum abin da muke kira ga matasa daga gombe daga bauchi daga sokoto daga ina wannan gayyata da ake mana ba za ta iya ɗorewa ba saboda na ɗaya yanayi zai hukunta haka nan gaba ko don muɗin tsufa ya kama mu ko gazawa ko rashin lafiya ko mutuwa don haka abin ba zai ɗore ba don haka ku zauna a garin ku wai kullum sai an kawo muku wanda zai muku tafsiri a shekara wannan ba ci gaba ba ne a'a lokacin da aka kawo muku wanda ke muku tafsiri yanzu yana muku tafsirin sai a samu wasu zaƙaƙurai mutum uku sai ya rinka ware su yana karantar da su ilimin yadda ake tafsirin ran da aka ce ya gaza ko ya tsufa ko ba zai samu zuwa ba saboda wani uzuri waɗannan ɗaliban sai wani ya ci gaba da tafsirin ina tsammanin wannan ita ce nazariyar da aka yi mana a wajen biology da physics da chemistry da mathematics da literature da makamantansu yanzu ni wanda ya karantar da ni english literature da phonetics da phonology ba ma guje ne ma bai bautar shanu dan kasar indiya to me kawo indiya ba ma guje mai bautar saniya yanzu ya karantar da 'ya'yan musulmi wani ilimi ne ake bukata ya karantar yanzu waɗannan 'ya'yan da ya karantar suke karantar da wannan ilimin ne abin da ake nufi da transfer of knowledge transfer of technology yana da wahala yanzu ka shiga cikin makarantunmu na secondary ka rinka ganin indiyoyi suna karantarwa irin yadda da ake karantarwa haka ne ko ba haka ba to me yasa addini ba za a haka ba kullum matasa sai su rubuto takarda malam ka zo ƙauyen mu ka karantar da mu ka zo kai mana wa'azi gaskiya ne sai a je a yi muku wa'azi amma in aka gama wa'azin sai a ce to muna son a ƙauyen nan ku je ku yi nazari nan da wata guda muna son mutum uku daga cikin ku za su zo su zauna a makarantar mu za su koyi ilimi tsawon shekara uku za su dawo su ma su assasa irin wannan karantarwar ko kun fahimta don haka ku mutanen gari ku je ku tsara musu kudin abinci kudin mota kudin gidan haya kudin kaza mu kuma za mu ba su karatu ba za a karɓi komai a hannun su ba to matsalar take faruwa sai ka ji sun ce malam nan da shekara uku shikenan ku zauna nan da shekara talatin kuna ɗauko mai tafsiri kuma ko kun fahimci rashin fasaha akwai garin da tun 1980 ake kai musu malam ya ne musu tafsiri har yau an ki amfani da wannan fikira saboda haka duk watan azumi sai an tura wani ya musu tafsiri abu na farko sai sun samun mai masauki sai sun tara kuɗi na musamman sai sun ta yin takalif wanda zai iya ja musu dubu ɗari wanda inda ɗaya daga cikinsu ne ya je yo karatun idan azumin ya zo in suka kawo dubu ashirin suka ce alaga mata malam a ɗan sai sukarin azumi shi ya ji daɗi ya yi cefa sannan tafsirin zai rinka musu daidai da yadda ya san al'adunsu amma sau da dama sai a kai ka tafsiri gari sai ka zo kana ta wasu maganganu maganganun da sai ka haddasar da faɗa a gari ko kuma ka zo ka jefa wata kalma ashe wannan kalmar su a garin suna jin zafinta saboda baka san al'adarsu ba saboda haka ina faɗa muku wannan ne ba don kuma ba don ku san irin abin da ya kamata a yi wajen gyara da'awa ɗin ko kun fahimta jama'a sannan yana daga cikin kuskure na biyu kuma idan ka zo kai karatun a inda ka yi daɗin zama kuma sai sa sai ka zauna a'a sai ka koma can can ɗin kuma kai ma ka je ka zame musu nasu malamin sai zama kai kuma kai ne yanzu za ka rinka kyankyashewa haka asalin abin yake misali daga international zuwa national daga national zuwa local Mana idan yau akwai wata babbar makaranta a duniya sai ku tura 'ya'yanku sai su je su yi karatu kowa in ya dawo sai dawo jihar shi shi kuma a jihar sai kokarin zakulo daga local government local government sai zo su taru wurin shi su kuma in suka koma daga local government din sai kowa ya kafa shi kuma sai rinka zaro yan ƙauyuka kafin shekara ashirin sai ku ji ƙasar ta sauya to matasa sai su ce shekara ashirin yaushe za a yi gyara in muka mutu fa Allah ya tambaye mu to yanzu kuma yanzu da kuke haka in kuka mutu kuma fa mutum ne yana jin yunwa sai kace ce to a tashi a dafa abinci sai ce a to ai kafin abincin ya dahu mun mutu to yanzu ya kake so ai ka a dafa a zauna a rayu ko kun fahimta za ka yi ta ganin nonsense tunani na matasa wallahi nonsense Allah ya kiyaye sau da haka jama'a kun ji to shine malam abu abdullahi yake cewa haka ne faƙala li musa Allah ya ce wa annabi musa wasana'atuka li nafsi na zaɓe ka dan kaina don haka Allah ya zaɓi annabi musa ne ya yi shi ne don ya bauta Allah Waƙala kuma a wani wuri Allah ya ce wa kumullahu nafsahu Allah yana tsoratar da ku game da kancin kanshi yanzu duk wannan menene tafsili ne bayani ne dalla dalla wali sihhati zalika na najahu almasiha alaihi salam saboda tabbatar da ingancin wannan magana da kuma tabbatar da gaskiyarta almasihu isa ya gana da Allah a cikin maganar shi faƙala ga abinda da almasihu yake cewa ta'lamu ma fi nafsi Allah ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ban san abin da ke cikin ranka ba yanzu wannan yana tabbatar da cewa annabi isa alaihi salatu wassalam ya ainihin wato fahimci haƙiƙanin Allah maɗaukakin sarki na da wasu siffofi waɗanda ya siffantu da su daga ciki akwai tabbatar siffa Allah ta ilimi Allah ya san duk abin da ke cikin zuciyarka kai kuma baka san abin da ke cikin tashi ba don haka Allah yana da siffa wadda ya kaɗaitu da ita ko to kaga wannan tafsili ne akan la ilaha illallah da haka in ka so zaka iya cewa duk ayoyin da suka zo na tauhidi a cikin alqur'ani sharhin la ilaha illallah ne duk hadisan da suka zo sharhi ne akan la ilaha illallah kenan la ilaha illallah jumla ce mujmala to duk abin da yake biyo bayan sharhin tauhidi sharhinta ne ana son ka fahimci dalla dallan shi ko kun fahimta to me ake so a ce maka a wannan darasin ai ka yadda da la ilaha illallah ko to duk tafsilin da ya biyo baya shi ma ka yadda da shi in shi ne asalin magana dan haka sahabbai sun yadda da la ilaha illallah da annabi ya zo ya nemi su sharhi ba a samu matsala ba haka ne to haka al'amarin yake kai ma ka yadda da lailaha illallahu to haka zo ana sharhin kar kuma ka ce a'a kai kwakwalwarka ta kasa daukan kaza wannan yayi kama da surar da'awar ahli sunna a Najeriya shekarun da su malam Bakar Gumi suka yi ta karantarwa a baya suna karantar da jimillar aƙida da manhaji ne da mazhabi na ahli sunna a yanzu da muka zo muna karantarwa ba wai mun zo da saɓanin abin da suka zo da shi bane amma hali ya hukunta a lokacin suna ba da jimillar abubuwan ne yanzu kuma hali ya yi ana fassara abubuwan ana fayyace su sai mutum ya ce to ai kuma su malam ba su taɓa faɗin wannan ba ai a wancan lokacin in su malam suka buɗe irin yadda muka buɗe yanzu sai a ruɗe kamar yadda a yanzu in muka ci gaba da ba da abin a dunkule sai a ruɗe don haka komai da zamani shi mana lokacin mai musulunta ta farko in ka ce za ka yi mai wa'azin kwana uku sai kai mai bayanin komai eh zai gaza fahimta sa kuskure ne da wasu in suka zo musuluntar da mutum sai sun ɗibo duk rukunan musuluncin nan gaba ɗaya sun ta sharhi ai aitin da ya zo gaban ka ya ce ya zo yi musulunta shi ke nan sai ka ba shi kalmar shahada matakin farko to abubuwan da za su biyo baya a hankali za a yi ta karantar da shi amma a ce sai an yi mishi bayani sai an yi mishi kaza wani in aka zo aka fara bayanin sai ya ji a to akwai matsala kuma yanzu nan duk kuɗin da nake da su duk shekara sai na rinka ba da wani percentage to don haka ka ba shi musuluncin a jimillance to a hankali sai ka zo ka fassara don haka lokacin baya jama'a hatta karatun bukhari da su malam bakar gumsi yana da wahala ka ji malam ya taɓe yana karanta fatihul bari irin yadda muke yanzu amma fa malam ba matanin bukhari yake riƙe ba fatihul bari ne a hannun shi sai ta kama ne sai ka ji ya ce eh mai sharhi ma ya faɗi haka sai ya ci gaba saboda lokacin aka karanto sharhin wani sai ya buɗe. to in kun kware da da'awa haka ya kamata ku fahimta akwai yanayi akwai lokaci akwai irin jama'ar da za a yi wa kaza to amma yanzu muka zo muna abin nan sai ce to ai malam Abubakar Gumi ma ya karantar da Bukharin amma kun ji ya faɗa haka bai faɗa haka ba saboda haka su kenan kullun kakale kakale Allahu akbar haka tsarin yake ku duba lokacin da Ka'aba take a zamanin Annabi akwai matsala game da zamanta amma yanayi bai ba da dama ba nau'in mutanen ba za su fahimci haka ba amma sai annabi ya nuna wa wasu daga cikin ɗaliban tafiyar daga baya sai suka gyara haka hadisi ya bayyana ƙarara a bukhari da muslim da aka gyara ba samu matsala ba saboda lokacin yanayi ya yi. lokaci ya yi kuma mutanen suna iya ɗauka amma a wancan lokacin sai ya ce zukatansu dama ba su gama tabbata a musuluncin ba ashe mutum ya musulunta sabo ku kiyaye daga cikin gangancin da kuke sai mutum yau ya musulunta sai ku rinka zama duk maganar da kuke yi iku iku tsofaffin musulmi sai ku zauna sai ku saka shi a ciki akwai kalmomin da ma ba ya iya ɗauka fa yanzu kuna cewa wani kafirin banza kafirin wofi je musulunta ya ji kana ce sanja kafiri sai kasa fahimta a ah, wannan kalmar dama ya daɗe yana jin zafi in kuna faɗi don haka har yau da karka taɓa ɗaukan shi haka kenan yanzu wanda ya hukunta me